أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والامام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منزله واهتدى بسنته وجاهد جهادا وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا قوم يوم الشرك الأبي ووتم بالحجه الحجة جراء النبي صلى الله عليه وسلم dubu daya da takwas kuma sha biyu ga watan ta'a miladiyya dubu da goma sha bakwai wannan masallaci namu تخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب domin ci gaba da darasin littafin al'ulubiyya wallafar shekul islamin mutane ya rahmatullah alaihi wanda ibn taymiya yana mana bayani akan kowane manzo kowane annabi kowane bawan Allah fatan su shine ya cika da musulunci kasancewar musulunci shine kishi shirka tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala bauta ingantacciya wacce babu shirka a cikinta babu riya babu gida wannan shi ne fatan dukkan bayan allah manzanni annaba da sauran wajen allah Ku shi ne yin ci gaba da mana bayani cewa musuluncin nan abin da ke tabbatar da shi shine miƙa Allah subhanahu wa ta'ala kai da baki ɗaya ya zama an yi imani da shi an yadda da cewa shi ne yake da damar ya tsara da kowa komai to shi ne sai ke cewa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqa bi asbabi Allah subhanahu wa ta'ala duk ya halicci kowane abu da sababi babu wani abu a cikin duniyar nan ba sai Allah ta'ala ya halice shi da tabbaye koshi koshi sababinsa cin abinci yunwa sababinta rashin cin abinci samun ɗa sababinsa aure ilimin samunsa sababinsa nemansa kowane abu da Allah ta'ala ya halitta to ya halicce shi ne da sababi abinda ake ce ma sababi shine wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi domin ya zama wani abu ba zai faru ba ce idan wancan abin ya faru shi ake ce masa sababi to kowane abu da Allah ta'ala ya halitta a duniyar nan to ya halitta shi ne da sababi فهو خالق السبب والمقدر له ألا شيني محل السن سببي والمقدر له اسمه شي قدر سببه شي يسا وصفك أتع أكون ونن باب الناس السبب ده القدر wasu sai suka zaɓi su tabbatar da Allah su tabbatar da kaddara amma su kora sababi wasu kuma sai suka zaɓi sababi suka kora kaddara wasu sai su ce duk abin da bawa ya yi to Allah ne ya kaddara masa ba sababin ɗan adam a ciki su ne ake ce musu jabariya duk abin da kaga ya faru da ɗan adam ko Allah ne ya ƙaddara masa ba komai na shi a ciki so daga wanda ya zama kafiri Allah ne ya ƙaddara masa wanda ya zama kafiri Allah ne ya ƙaddara masa wanda ya zama mai biyayya ga Allah Allah ne ya ƙaddara masa wanda ya zama mabiyin sunna Allah ne kaddara masa wanda ya zama mabiyin bid'a Allah ne ya kaddara masa in an je lahira dukkanin su Allah ba zai su sabi ya tambaye su ba domin dukkanin su kayan Allah ne in ji masu wannan aƙida su kuma wasu a gefe guda sai suka ce a'a duk abin da ɗan adam ya yi Allah ma bai sani ba to da kaɗan adam shi ne ya halinci ayyukansa shi yake aikata abin da ya ga dama Allah ma bai san yana yi sai idan ya faru sannan Allah yake lana ma a ya faru wani ya zuwa su ne kadariya duka waɗannan ɓangarorin guda biyu akan ɓata ne amma ahlus sunnati wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka ji su da waɗanda suka ji su sai suka tafi akan abin da suna ta tabbatar Shi ne Allah ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya halicci ƙaddara kuma ya halicci sababi ya ba ɗan adam sababi ɗan adam na da iko aka ba shi damarsa aka aiko mashi da manzanni aka saukan masa da littafai so idan ɗan adam ya ji waɗannan littafan ko littafin ya sunan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsiya da wannan ne idan mutum ya sata sai a yanke masa hannu domin ai kaddara bai ganta ba a wajen Allah take amma sababi hannun shi yake to da ka baka mu'amala da Allah subhanahu wata'ala akan abin da baka gani ba abin da ka gani shine za ka yi mu'amala da shi ka ganin an saukar da alƙur'ani an yi bayanai a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da wace hujja kuma mutum yake da ke saba ba da wata hujja to Allah shine wanda ya halicci sabuka kuma ya kaddara wa huwa mustaqirun ilayhi ka iftiqari musaddidi kowane sababi yana da bukatar halittar wani sababin sa kamar yadda yake bukatar wanda ya zama shi ne ya halitta sababu kowane aiki ko yana bukatar cin abinci ba za a ce wane ya koshi ba idan ya ci abinci aka ɗan so ba za a koshi ba ba za ka zauna ko shi kenan sai ka ce kawai kawai ka ji cikin ka ya cika, kuma ba ka cin abinci sai dai ba ka da lafiya amma idan lafiyar ka kalau to dole za ka buƙaci abinci to kowane sababi yana buƙatar wani sababin yana buƙatar wani sababin kamar yadda yake buƙatar wanda zai samar da kuma sababin mai samar da sababi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala so daga kowane sababi yana da sababin kowace ƙaddara tana da sababi shi yasa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace al-faqih kullu al-faqih man yurdu al-qadara bil qadri wa yu'alibu al-qadara bil wanda ya fahimci addini na gaskiya shine wanda idan kaddara ta zo masa sai ya ɗauko wata kaddara kuma ya koro wata kaddara da ita yunwa kaddara ce Allah ya kaddara mutum ya ji yunwa sannan Allah ya kaddara kuma a sa'a abinci misali jahilci Allah madaukakin sarki ya kaddara shi shi kuma ya kaddara samun ilimi samun ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi kuma shi ya kaddara aure to haka take so daga wanda ya fahimci musulunci shine idan wani abu ya faru da shi to zai nemi wani abin da yake kishi ya tafi ya kore shi da shi haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala وليس في المخلوقات سببه cikin ababen halitta babu sababi ba wanda ya halitta sababi Allah shi ya halitta sababi dukkan wani abu da zai faru Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi ya halicce ku da duk ayyukan da za ku yasa Imam Bukhari tun a zamanin sa ya rubuta littafi khalqu af'ali bil ibadi khalqu af'ali bil ibadi cewa Allah shine ya halicci ayyukan bayi ayyukan nan kada ne akwai kaddara akwai tabari akwai kaddara akwai tabari kaddara abin da zai faru da mutum sababi kuma abin da shi ne zai samar da wannan kaddara sai wancan sababin ya zo sannan zai kaddara ka so da ka ababen halitta ba su suke halitta sababi ba Allah shi ya halitta sabon a ayyukansu مستقل بفعل خير ولا دفع ضر ababen halitta ba su mallaki sababin da ke cin gashin kansa ta aikata alkhairi ko kuma sun kuɗa cuta ba duka hannun Allah ne duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara amma kuma da sababi shi yasa sai kaga sababin nan a fili bal kullu ma huwa sababun kai duk abin da yake sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinuhu to yana buƙatar wani sababin da zai taimake shi ya abin da yake sababi to in ka kalla a gefe da sai ka ga akwai kuma wani sababin a gefen sa wanda shine ke taimaka sa sannan wannan sababin ya babu kamar misalan da muka buga a baya wa ila ma وإلى ما يذكر عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه haka nan kuma idan Allah ya kaddara wannan sababi ne na wani abu da zai faru ba zai to sai Allah ta'ala ya halicci kishiyarsa wanda zai zama shi zai tunkuɗe shi ya hana shi faru hana shi faru yanzu idan Allah ya kaddara wa mutum sababi na rayuwa sai ka ga wani abu ya faru mutum ya zo tasha sai ya ga wata mota ya ce shi ta yake son shi yana zuwa sai a ce ai ta cika yana zuwa sai a ce ai yanzu nan ta cika sai zai jira ba ke ta jin haushi ke ta jin haushi ana nana na sai a bada labari da ce ai wannan mota da ta tashi ba da shi a ciki ba ta kai waje kaza ce hadari sai ɗan motar sun mutu kaga Allah ya kaddara mu da sababin ya ci gaba da rayuwa amma ta yaya ta hanyar ya ki shiga wannan mota amma duka bai san su ba bai san cewa idan bai shiga motar nan ba ne ba za a yi haɗari da shi ba bai san kuma cewa idan ya idan wannan motar da ya ki shiga za ta yi haɗari ba duka bai sani ba a hannun Allah take wannan shi ne abin da ake son da imani ya yi da shi shi yasa duk abin da aka sanya shi sababi ne a rayuwarka kuma shari'a ta yadda da wannan sababin to ba daidai ba ne ka ce kai ba za ka bi wannan hanyar ba saboda kada wani abu ya faru da yanzu misali kai mutum ya ce shi ba zai shiga mota ba saboda kai ya haɗa ya mutu kaga hauka ce wannan ko ya ce shi ko ko ba zai shiga jirgin sama ba har wani aka ce ya ce shi ko makka ba zai je ba in dai sai an shiga jirgin sama za a je a yi hajji shi yana jin tsoron ya shiga jirgin sama ya mutu za ka shi zai je to ire-iren wanda suna sai a ba da labari sai a ce ga su sun kwanta a gidansu ba su da lafiya an ɗauke su a jirgin sama za a tafi da su wata ƙasa a kai su asibiti ba su sani ba sai su mutu a cikin jirgin a zara ran sai dai a juyo da jirgin ko jirgin ya je ya sauka inda ya waje ya sauka sannan ya sake dawo da gawo kwaje shi ne wannan so da haka duk abin da sababi ne na shari'a to baya halatta ka ce kai ba za ka bi shi ba saboda tsoron kada wani abu ya faru da kai rashin imani ne shari'a ta yadda da wannan shi ne sababi kai kuma sai ka ce ba za ka bi wannan sababin ba saboda gudun kan wani abu ya faru da kai ko ka bi wannan hanyar ko ba ka bi ta ba sai ka mutu sun canza suna ba da labarin wani yaro annoba ta sauka a garinsu matashi ya zai ce ma baban shi ba zai ba ke. baban sai ce a ah, ka zauna tare da mu in Allah ya kaddara ba za ta same ka ba wannan annobar sai dai a gama kowa ya mutu kai kaɗai ka rayu in kuma Allah ya kaddara wannan annoba sai ta faru da kadi da kadi sai ta duka kuma dama suna annoba wanda yake fita kai ya fita wanda bai shiga ba kai ya shiga yaro ya ce shi zai fita ya kama hanya ya fita ya yi tafiya mai nisa ya bagari ya bagari da nisa sai ya ya gaji sai ce bari ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya ya huta ke na yana kwance yana bacci sai Allah ya kuma shi da annobar shi ita ce umarci maciji maciji ya zo ya sare shi bugu daya sai ya mutu bayan wani lokaci aka yi ta neman gawarsa aka same shi aka same ta baban sai baiti ya ce raha ya buzi na duwatan min halakin sa halak المنايا راصدات للفتى حيث سلك كل شيء قاتل حين تلقى أجلك wai ya gudu wai yana son ya gudun ma mutuwa wani mana ya rasu da su lilfata haitu sanai mutuwa na nan ta kafa tarkwanta ga mutum duk inda ya shiga يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل شيء قاتل حين تلقى أجلك هو يسير يا كشيخ إذا ملوكة متوكلة shi sa abin da yake sababi na shari'a ka bi shi ka miƙa ma Allah al'amarin ka shi ya sa sai aka sa maka ka'ida in za ka fita gida ka yi addu'a kaga inda ake haɗa sababi da addu'a ce waɗannan abubuwan dukkanin su gaibu ne ba baka san abin da zai faru da su kai ba to sai Allah ta'ala sai shar'anta maka kuma abin da za ka yi in yi wannan to da izinin Allah kuma Allah zai kare ka za ka fita gida ka yi addu'a za ka fita gida ka fita da kafar dama sunna kenan اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أنجل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أزهل أو يزهل علي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خفت لك أفجار ما أقول زي فاقدك in ka ji wani abu Allah madaukaki sarki ya sa ya faru da kai to darajar Allah yake son ya ɗaukaka a wannan abin da da kai domin ba kowace jarabawa ba ce ɗan adam yake guje mata ta zama masa damuwa akwai jarabawa da alkhairi ce ba za ka samu na alkhairi ba sai Allah ya maka wannan jarabawa ne ita ce to babu wasu bayi da suka mallaki sababi duka ba suna hannun Allah ne to da ka ba Allah a kansu wa huwa subhanahu wahdahu al-ghaniyyu an kulli ma siwahu Allah maɗaukacin sarki ne sarki shi kadai ne mawadaci wanda ya wadata daga duk wanda ba shi ba Allah shi kadai ne ya tsayi da kansa bai bukatar komai a wajen kowa amma duk wani wanda ba Allah ba to yana da bukata laysa lahu sharikun yu'awinuhu Allah zai da abokin tarayya wanda za a ci suke taimakekeniya a tsakanin juna yake taimakon Allah babu ya sa ya faɗa mana yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala in kuka kan kanku kuka mawa wannan sallar da muke mu muke mawa in kai sallah kanka samawa kin ibadar da kai kanka samawa ba Allah kamawa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum وجنه كانوا على أفقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا ألا أحسن الحديث القدسي يتشي يا قبائلنا دا نفقكم كد نفعشن كد متانم كد أنجنون حتى من ذات ظنزوج يسو تزمكين محمد كما يحقوا تكما يحقوا من ألا كما أبو بكر رضي الله عنه وما زاد ذلك في ملكي شيئا لا تنسوا بذلك أعطوني أتمركينا haka kishiya ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a da kuma a ce da na mu da na mu da aljanunmu da mutanenmu duka za mu kasance a kan zuciyar wani mafi lalacewa mu zama cikin kowa ya lalace kowa ya zama kamar abu jihar wani iyazu billah ko abu lahar ko abdullahi bin ubayy bin salim kowa ya zama kamarsa. wannan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah kanmu muke mawa da ka Allah shine ne ghaniyyu wanda ya tsayi da kansa wala dhiddun yunawi'uhu wa uhu. sannan Allah ba yi da wata kishiya wanda za a ce ga ta uhu take ja da shi wa yu'aribuhu kuma take cin karo da shi ya ce abu kaza za a yi ita kuma wannan kishiyar ta ce ba za a yi ba abu kaza za a duk wanda ba Allah ba yana da wannan ka ce ai kaza wani zai ce ba za a yi ba har wanda kake ganin ma a ƙarƙashin ka yake sai ka iya faɗin abu ya ce ah, ba za a yi ba duk ka ga wannan tana faruwa to da haka tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala wannan haƙoƙin nasa su ne musulunci kuma su ne cikin bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kun afara'aytum ma ta tad'una min dunillah kun afara'aytum ka ce shin ba ku ganin ma ta tad'una min dunin da waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ma ta tad'una ai ma ta ta'buduna waɗanda kuke bauta ma mawa inna du'a a huwa al-ibadatu lallai addu'a ita ce bauta in aradani Allah bi burri a ce musu idan da Allah zai nuface ni da wata cuta ta rashin lafiya ko ta rashi ko ta wani abu na bacin rai ko makamancin haka hal hunna fatu dhurrihi shin su waɗannan ababen bautan nasu za su iya yaye min wannan cutar za su iya ba dukkan wani wanda ba Allah yake bauta mawa ba idan damuwa ta same shi wajen Allah yake komawa hatta idan abin da yake bauta mawa mai hankali ne shi ma a gaban shi zai ga idan damuwa ta same shi dukka shi ma wajen Allah yake tafiya A aw ni bi rahmati ko kuma Allah ya nufi na da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi sun sun isa waɗannan ababen bautan naku su riƙe rahama Allah ta ce ba za ta same ni ba babu mutane nawa ake bibiyarsa da shari'a amma Allah maɗaukacin sarki kiri-kiri ana kallo duk abin da aka shirya sai ya wace na shirya mu da shari'a mutane nawa ake taruwa su ake sai an ɗaga matsayinsu Allah maɗaukacin sarki kuma kiri-kiri ya hana ɗan ɗaukakan matsayin nasu ana kallo duk shirye-shiryen da za a yi na matsayinsu ya ɗaukaka sai ya ki ɗaukuwa wanda kuma Allah maɗaukacin sarki ya hana a cutar da su sai a ga hanyar da za a ba a cutar da su an kasa cutar da su suna nan suna nan wannan ke tabbatar maka cewa Allah ke yi ba wani ba kun hasbi Allah to ka ce Allah ya isa mini kowa da zai zauna haka da ya huta kun hasbi Allah ka ce Allah ya isa mini ba wani ba alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna ga Allah ne masu dogaro ya cancanta su dogara wanda yake son ya dogara ga wani to ya dogara ga Allah Allah kada ake dogara da shi a ci nasara amma duk wanda ka kama ba Allah ba to ka kama kafar wala sai ta tsinke shi kuma walan ya ha in ya gaji ciwo ya dame shi ko jini ya ta zuba shi ke ne ya faɗo shi ya mutu sarari ba wada ba wanda ya kafa wada wala zaran shirme wannan ita ce ka'ida Allah shi kadai yake da damar yi damuwa shi kadai yake da damar samar da wata rahama ga bayansa in ka ga wani alheri ya sauka ga bayi Allah ne ne in ka ga wata cuta da wata damuwa sun sauka a ban kasa ga bayan Allah wa'annan ne ya jarrabe su da wannan ita kuma jarabawa Allah tana zuwa kala kala Allah yana ma bawansa jarabawa ta ɗayan hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin Allah na iya ma mutum jarabawa domin ya ɗaga matsayinsa kamar yadda yake jarraba bayansa na gari domin ya ɗaukaka matsayinsa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وذن ده الله يتغدى في su ne annabawa sannan waɗanda suka fi bibiya bibiyar gurabun annaba suka fi kamantawa sannan Allah na iya jaraba mutum domin ne domin ya yaye masa ya yaje masa wani laifi da yi mutum ya saba ma Allah ya wani zunubi saboda rahama Allah zai son sai an je lahira ya kama shi da wannan laifin to sai ya jarrabe shi wata jarabawa ta rashi ko ta wani abu da ya zama bayi da daɗi sannan Allah yana jarraba bayansa waɗanda ba su da imani ko fasikai domin ne domin ya walakanta su a duniya ka ga mutum ga bakin talauci sannan ga kafirci ga bakin talauci ga kafirci ga bakin talauci ga ciwo saboda saboda ci gaba da kaskanta a ci gaba da ganin kaskancin shi a banka duk waɗannan hanyoyi ne da Allah subhanahu ta'ala yake amfani da su domin ya jarraba bayansa abinda ake fata ne idan Allah ya jarraba mutum to mutum ya fi wannan jarrabawa Allah ka sa baraka shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa in yamtaska Allah bi dhurri idan Allah ya shafe ka da wata cuta wala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya ce wannan cuwa ko wannan damuwa sai shi abinda ake ce ma abdurru shine duk abin da ya kasance yana sosa zuciya ma yu'limun nafsa الضر كل شيء يؤلم النفس كل أبن لك يساء معي ري شيو ري شجدع هو وشين أكتب مسا الضر فلا كشف له إلا هو وقل لي إسياء وأن الله الله wa in yamsaka bi khairin idan kuma Allah ya shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir sai ma shi mai iko ne akan komai to da kuma da alkhairi daga gare shi in kuma kishiyarsa daga gare shi duka jarabawa ta ce alkhairi jarabawa ne sharri jarabawa ne Allah ta'ala duk yana jarraba bayansa da su domin ya ga wa zai ci wannan jarabawa kun wanda ita ce ka'ida wa qala ta'ala anil khalil alayhi sannan Allah ta'ala fadi a game da annabi ibrahim badadayin sa Allah ƙara masa aminci annabi ibrahim alayhi salam Allah madaukakin ya suke mana bi kayoyin da yawa a cikin alqur'ani domin annabi ibrahim alayhi salam kudwa abun koyi shi yasa aka yawaita mana kissoshin annabi ibrahim alaihi salam domin mu daudar sa masu yawa a cikin rayuwar annabi ibrahim alaihi salam kuma mu yi aiki da su a rayuwar mu قال يا قوم إني بريء مما تشركون النبي إبراهيم عليه السلام يتي يا قوم تعنينا إني بريء مما تشركون ni ba ruwana da abun da kuke haɗa Allah da shi gumakan nan da kuka zo kuka sassaka su da kau kuke bauta musu to ni ba wana da su a wata aya inna ni bara'un mimma tushrikuna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi inna ni bara'un mimma ta'budu ni ba wana da abin da kuke bauta mawa illa alladhi fatarani sai dai Allah nan da ya halicce ni fa innahu sayahdi domin shine zai shirye da ni daidai to Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya ce ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ku mutane na ni na barzanta da abin da kuke hada Allah ta'ala da shi a cikin bauta ba ruwa na da waɗannan gumakan namu ba ruwa na da su ba za kuma ka zama mai imani ba sai kai haka amma ka ji kwaɗo ka yadda da kwaɗo wani ya gaya maka ya ce wai da kirista da bayahude da musulmi kirka ɗaya ake duk abu ɗaya ne ka yadda da wannan wallahi barin musulunci barin musulunci shi ne abinda yanzu a wannan zamanin suke cin shi interfaith wahdatul adiyan da yahudawa da musulmai da kiristoci a zuwa a haɗe duka allah ɗaya ake bauta mawa in wani abu ya faru sai a ce guda a zuwa a haɗa a yi addu'a kana ɗaga hannu kana ya Allah ya Allah kana ma Allah mu a musulunci in za ka roƙi Allah sai kai tauhidi in kana san Allah da kai addu'a ya karba to buɗe addu'a ka da tauhidi Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وانا الدعاء يتي لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى shi wannan yi addu'a da sunan Allah mafi girma wanda in aka roƙi Allah da shi sai Allah ya amsa in aka ce Allah ba da sai Allah ya bada to ka zo ka gama addu'a kai musulmi da ƙatar rawani da malin malin shi kenan kuma sai a je so mu ce ce Allah da Allah uba wal iyazu billah ya za a yi wannan addu'a Allah ya shi ta kai an kira ka kazo kai wani kuma ya zo ya ce Allah da Allah uba Allah ruhi ne Allah ubanmu wanda yake sama wai ubanmu subhanallah na haɗa mutane a cewa ana addu'a wannan kwamata na ce musulunci ba zai da wannan har gidan ba shi musulunci addini ne da yake in kana yin zaka yi shida hali wahidin kun wahidan fi wahidin ta'ani tariqal wani wal ne. wannan hanyar ɗaya ka ji ta wadda ake bauta ma ubangiji ɗaya ko kai kaɗai ne ka ta in ba kowa a hanya kowa ya ƙibi to kai ne ta ce ta daidai domin magabatan da suka tsira ita suka bi suka tsira to kai ma ne inni wajjahtu wajhiya annabi ibrahim ya ce lallai ni na fuskantar da fuska fuskata gawa Ga wannan السماوات da shi ne أبنجد لشيني عاجسا ميدا كذا حنيفا kuma ina ne karkace ma duk abin da ba wannan ba duk abin da ba wannan ba ku ba ruwana da shi shine hana kadin wa ma ana min al-mushriki kuma wallahi ni ba na cikin masu shirka masu hada Allah da wani a cikin bauta ba na cikin yasa kada a gayyace ka irin waɗannan tarukan a cewa ga wata addu'a an zo za a haɗu da musulmai da kiristoci da kowa a zo a ce za a yi addu'a ya kamata mutane su san wannan dininmu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa ya mana tsari babu mu'amala an yadda ka je wajen wanda ba kafiri ba kai kasuwanci da shi ta halasta kai kasuwanci da shi a siya a wajen shi siya a wajen ka ba wanda ya hana ka ba nassin da zai ce kada kai mu'amala ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba siyar mishi siya a wajen wajensa kana makwabtaka da shi kyautata masa ku gaisa ku gaisa in yana bukatar wani taimako taimake shi a duniya amma duk abin da ya zama babi ne na addini to yi hagu bai da shi ya sa haramun ne ranar kirsimetin suka tana fiya shi murna haramun ne ranar kirkimeti ka zo ka ce masa ai kana siya shi murna ko ka tura mai text message ko ka ce fulawa wai ka aika masa da ita wai kana siya shi murna nan musulunci bai da kwada ba in kai shugaban shi ne ba ce ka cuce shi ba ka ba shi haƙƙinsa yi aiki ka ɗauko albashin shi ka ba shi in akwai abubuwa na kisani da ake yi ma kowa shi ma ka mata duk wannan an halitta a musulunci amma babu addini to ba a yadda ba ba a yadda da mudahana ba ba a yadda da compromisation a addini yadda tura suke cewa shi kenan in yi sassauci addini na kai ma kai sassauci addinin ka sai mu zo mu haɗe a tsakiya a'a lakum dinukum waliya dini addinin ku na gare ku addini na ni ma na gare ni antum barikuna mimma amalu wa ana barikun mimma ta'malu ba ruwana da aikin ku ba ruwanku da aiki ba a babin addini so da addu'a ibada ce baya halatta a zo a haɗa kwado a gayyato waɗancan a gayyato waɗancan a zo shi ke nuna ce za a yi addu'a saboda lalacewa har a cewa an yi sujada sai kowa duka a yi sujada wannan wasa ne da addini duniyar yau haka ta koma ta kai mai yanzu ta yara a makarantu akwai makarantun da ake tafa su irin makarantun yan gani nan na masu kuɗi ba yadda a nuna ma yaro cewa akwai bambancin addini ba in an ɗauke ka a matsayinka na magani, ka fi amma ka wannan ka'ida cewa kada ka kike ka nuna ma ɗalibai akwai bambancin addini ɗalibai 'yan ƙananan yara bai babu bambanci wai shi ke haifar da kiyayya shi ke haifar da gaba shi ke haifar da kin juna shi ke haifar da kamata juna dama tun tuna ai ba junan ake ba ana ce mai ciki tana da juna biyu to wannan juna sha biyu ne juna sha biyu ne kowa da nashi karantar da mutane su san bambance-bambancen da ke su. san kuma a menene suka haɗu mun haɗu babu laifin za mu yi mu'amala tare amma addini kuwa yana shi wannan ita ce ka'ida wa hajjahu qaumuhu sai mutanen annabi ibrahim alaihi salam suka yi jayayya da shi suka ce ba su yadda da wannan ba Kala atuhajjuni fillahi za ku ka jayayya da ni ne a game da Allah wa kad hadani alhali ubangiji na ya shiryatar da ni hanyar daidai ku kuna kan shirka ni ina kan hanyar tauhidi ɗaya daga cikin magabata ya ce ɗaya daga cikin magabata al'imam mu'az yahya ibn mu'az al-razi al-abid daga masu bautar Allah yake cewa اختلاف الناس كلهم يرجو إلى ثلاثة أصول فمن سقط فكل واحد فكل واحد جد فمن سقط عنه وقع في غيره التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية yake sabanin المتاني جباكي baki ينقوم yana أبو أخوي أبو أخوي kuma kowanne ɗaya abu ukun nan to yana da kishiya to daga idan mutum ya kauce ma kishiyar to sai ya fada ɗaya tauhidi kishiya su shirka ba kiya tauhidin shirka ba kiya ba ba za a zo a ce ga wani shi shi shi shi to a rasa ka ko tauhidi ko shirka نبي السنة وضدها البدعة سنة إيش يدكم بدعة كان سنة سنة كذا يعني كان بدعة قوم بدعة سنة والطاعة وضدها المعصية في بيجي على لا على الله في شيء طاعة على الله كم مع الله وأنا أظن السنة متعني ساقع أقل إن جاء الإمام يحيى بن معاذ الرازي كسوني النظر ka yi ƙoƙari kasance a bangaren dama a tauhidi a sunna a ta'a kar ka fada shirka kar ka fada bid'a kar ka fada ma'asiya da kai za Allah shi ne da ni ko da ni akan ka wala akhafu ma tushrikuna bihi ai bana jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi a cikin bauta bana jin tsoron shi illa an ya sha a rabbi shai'a sai dai abinda ubangiji na ga dama ya dan samu ya samu tsoron ta tsoro na ɗabi'a tsoro manya-manyan nau'uka guda biyu na tsoro kala biyu ne akwai alkhawfu li'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu li'tiqadi tsoro na aqida ka rika jin sai wani zai iya tasarrufi a rayuwarka ba tare da Allah ya ga dama ba wannan shirka amma akwai alkhawfu tabi'i sai rika jin tsoron abin da tabbas ga shi a zahiri zai cutar da shi wuta suna cutarwa in ka ji tsoron wuta ta kona ka ba laifi ba ne maciji yana tara in ka ji tsoron maciji kai ya tare ka ba laifi ba ne wannan ana ce masa alkhawfu tabi'iyyu wannan kuma alkhawfu li'tiqadiyyu to shine illa an ya sha'a rabbi shay'a sai dai abinda ubangiji na ya ga dama ya ga dama din in ji tsoron sa na dabi'a kana iya samun duk dadewar zuciyar mutum akwai abin da yake jin tsoronsa saboda wannan abin yana cutarwa a zahiri ko ba laifi ba ne wannan amma ya rika jin cewa wani abu zai iya cutar da shi ba da kaddarawa Allah ba to wannan shine shirka wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na ya yawarci komai da sani duk wani abu da zai faru to Allah ya san da shi afala ta tazakkaru wai shin yanzu ba za ku tuntuna ba ba za ku tuntuntuni ku tuno da abin da ake faɗa muku ba ku bi wannan wa'azin da ake muku in ji annabi ibrahim alaihi salam yake ce ma mutanensa wa kaifa akhafu ma ashraktu annabi ibrahim ya ci gaba da cewa ya za a yi in ji tsoron abin da kuka haɗa allah da shi a cikin bauta wala ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ma lam yunzil alaikum bihi alaikum ya za a yanzu tsoron abin da kuke hada Allah da shi a cikin bauta alhali ku ba ku ji tsoron kuna bauta kuna hada Allah da wani a cikin bauta ba alhali Allah bai so da hujja da dalili akan wannan shirkar da kuke yi ba wannan aya ce mai ban sha'awa cike take da tardarsa idan wanda ya zama saban Allah yake yi ko ya zama shirka yake ko kafinci yake yi bai duk tsoron haka a zuciyarsa ba kai ne imani me yasa za ka ji tsoron ka bayyana imaninka yau a duniya tutoci nawa aka na aka na ɓanna ake kira zuwa gare su kuma masu ba su jin tsoro yau fa a duniyan nan tamu da tarkice fa akwai mutanen da su sunan su abadatu shema su shedan suke bauta mawa shekan ne ubangijinsu shi suke bauta mawa sannan dujal shi ne manzansu suna nan suna jiran shi ya zo suna nan kuma suna da yanci a ƙasashen da suke suna ana ba su yanci haka ya ake ba su in za a taro sai su rubuta ma gwamnati cewa za ki taro a waje kaza a ba su security a ba su yan sanda yadda in za ka yi wa'azi sai ma ake ba ka yan sanda ake baka yan sanda su taimaka maka wajen samar da tsaro to su ma haka sannan idan wani ya fito ce abin da suke ba daidai ba ne za su fito su masa raki su yi rubuce-rubuce to waɗanda suke wannan ba su ji tsoron Allah ba sai kai ne za ka ji tsoron ka bayyana addininka yau akwai mutanen da namiji ya auri namiji mace ta auri mace kyatunan abubuwan da suke aikata a fili suna da yanci sai kasashen da an rubuta musu doka ce an ba su damar su yi an ya zama doka rubutacciyar doka su ba su ji kunyan yi ba ba su ji tsoron Allah ba sai kai da kake yin abin arziki sai ne za ka ji tsoron bayyana abin da kake kai na gaskiya akwai mun mamaki a ciki to shi na nabi ibrahim alaihi salam yake ba mu wannan ka'ida ya za a in ji tsoro alhali ne nake kan gaskiya Ko kuma ba ku ji tsoro ba alhali kuke kan karya mai ɓanna yana yaɗa ɓannarsa to ya za a yi wanda yake kan gaskiya ba zai yi shi ne a shirka hamlin ghazali su a rahmatullahi alaihi yake faɗi a wata maganar ta mai hikima yake cewa al-islamu qadiyyatun adila lakin na muhaniha fashilu ya ce musulunci ƙara ce wacce take ta adalci kowace ne aka kai sai kake da gaskiya amma sai kai rashin sa'an lauya lauyanka ta kare da hujjoji kai take da hujjoji amma lauyanka ya kasa bayani a gaban alƙali to haka musulunci yau ya zama qadiyyatun adila amma ba ta da almuhamun ba ta da lauyoyi waɗanda suke ƙara ce mai kyau amma kuma babu lauyoyi kwararru shi sa sai a zagi musuluncin a bata shi sannan kuma ta jure ma duk wanda yake kira zuwa ga addinin gaskiya wanda ba su musuluncin wanda duniyar yau a hannunsu su za su ce ai shine ba musuluncin gaskiya yake yi ba yanzu kafirai ba suke cewa wani musulmi ne wani ba musulmi ba ne wani musuluncin gaskiya yake wani ba musuluncin gaskiya yake ba kwanakin ba aka wani taro a amerika ba suka je ko daga nan najeriya su sun je ko ɗaya daga cikin wanda suka zo taron ya ce ai amerika ma ta shaida su ne musulman gaskiya su ne ba 'yan ta'adda ba ka zo ɗan ta'adda ya ce maka kai ba ɗan ta'adda ba ne kuma kana ta tabar juhi kana kana bugun kirji kana bugun iska kana sarku ne musulman gaskiya ku ke kan gaskiya amerika ka ba ku shaida cewa ku ba yan ta'adda bane alhali ita ce shugaban yan ta'addan duniya yau duniya nan ba yan ta'adda kamar amerika to ita ce kuma za ta tafi wajen ta ce wai ta maka shaida wai kai kake kan musuluncin gaskiya saboda dai yanzu in kana bakin mawazinu ma'aunai sun juyi juyewan ma'aunin, ai ba karamin bala'i bane a cikin al'umma a cikin al'umma ba ta da ma'aunin gaskiya sai ka je zaka ce shinkafa tiya shi ke sai a ce sai a ce a juya a juya a mudin sannan za a zuba ma a juya ba ka sai a zuba shinkafa sai a ce ta kashe tiya daya a tsaki tiya daya za ka ce tiyoyi goma haka za a yi kada tiya goma za ka samu tiya goma ka cinko to shi ne yau duniya haka take Allah shi kyauta tun zama na annabi Ibrahim alaihi ake wannan yaƙi fa a fariqayn ahqqu bil amn Ko tsakanin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu da ƙungiyar tauhidi da ƙungiyar shirka waye ya fi cancanta samun kubuta a lahira in kuntum ta'lamun in kun sani sai Ibrahim ya bada amsa shi alladina amanu waɗanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس شاقوا الإيمان بسكي للشركة بعض أولئك لهم الأمن وأن سوني سكي للتهو سكي للحالية سكي لقبتها لك شقاوتا وهم مهتدون هم سوني شريين إذا كان نيمان سكيورتي وكسامة لتوجيه kisa an sha faɗi hanya ta farko da ƙasa za ta samu zaman lafiya shine tabbatar da tauhidi in aka tabbatar da tauhidi shi kenan sai kowa sai ka bar shagon ka tafi ba wanda zai masa tauhidi labarin da ake bada cewa zamanin wasu khalifofi da aka yi a baya cewa sarkeci baya cin akuya kanar da ta ƙarya ne sarkeci baya cin akuya ai ma'anar hatta sarkecin an kula da rayuwar ya samu abin da zai ci ba sai ya ci akuyar da ba tashi ba akuyar da ba ta halatta kowa an tsare masa hakkinsa to musulunci ke ba da wannan ko ba za a samu wannan ba idan ba a cikin musulunci ba ke sadin lafiyar da za a samu a cikin wani abu wanda ba musulunci ba to sunan wannan lafiyar lafi lafi lafi lafi namijin lafiya ya faɗi ba haushe shi lafiya mace ce to an fi son mace in ka samu lafiya namiji to shi kenan matsala kuma ta a nan wale suke rukar unta to ba za ta yi aiki ba lafiya ta fi lafi lafi kan ka samu lafi lafi matsala ne Allah ba mu lafiya ba lafi lafi ba sau da ka waɗanda suke kan tauhidi a haƙƙo bil'an su suka bi cancanta su kubuta a duniya su samu tsaro shi yasa hanya ta farko ta samar da tsaro a ban kasa da kuma zuciyarka shine tabbatar da imani in kana da imani sai ka zauna lafiya hanya ta farko kenan tauhidi wannan nasuwar da za ka samu a zuciya ka ta cewa ba wanda ya ke cutar da kai Allah ba wanda ya ke rabe ka da wani abu in Allah bai ga dama ba to shine a ran farko da za ka samu shi za sai a je a auna tashin ana cin tashin hankali sai a je a auna jinin ka sai jinin ka bai hau ba to da wannan yadda da kai da Allah haka wannan imanin shine abin da ya waje mu samu to can Allah ta'ala ce walam yalbisu imanahum bi zulmin ba ku da imaninsu da zalunci ba to me zalunci بقوم كرنتا وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يا ذو أسن صحيح البخاري لصحيح مسلم رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت وأن آية تسكن سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفعدون لوحة إذا صوحة شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ونه يلوي يوعى على تحفظ وقالوا سكت يا رسول الله يا معيسن الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم وانين إيماني أشم أما بيشاقل إيمانه بذلك شبع أي على الأقل ينزالين كانت kana jin bacci wani zuban kake bacci kana jin yunwa wani zuban kake cin abinci duk wannan zalin kai ne fa qala ce innama huwa shirku ai zaluncin da ake nufi shirka ake nufi ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح بطجمة كان أرباو من مجرنا الله سبحانه وتعالى والأمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم للي شركة اتكزال في بابا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كبر فإن الله غني حليم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الشركة دا ake nufi kenan zaluncin da ake nufi kenan shine shirka ba zaluncin da yafi kowanne girma fiye da ka kau Allah ka ba ma wani ka shiga damuwa makin ka kira Allah ka kama kiran wani wannan ba zaluncin da ya wuce shi shi yasa kusan duk littafin da ka duba in ana tarihin zalunci sai su ce wasu shayi ala ghairi mawdi'i a sanya abu inda bai cancanta a sashi ku ka shiga bauta ba wanda ya cancanta a mawaki Allah in ka ɗauke ta ka ba wani ba Allah ba to kai zalunci shi yasa malamai suke cewa ashirku azlamu zulmi shirka ita ce zalunci da yafi kowane zalunci girma shine kamar yadda tauhidi a adalul adli kenan tauhidi shi kuma shi ne adalcin da ya fi kowane adalci so da kaci adalcin mutum shi sa malamai suka ce al-kuffaru laysu udulan kafirai ba adalai bane saboda sun yi zalunci babba da farko ba su ba Allah hakinsa. hakkinsa ba kuma qadarullah haqqa qadari ba su ba Allah hakinsa. kun ga shine wannan wannan kuma malamai suka ce yana nuna maka ba yadda za ka fassara alkur'ani da ka kawai ba tare da ka koma zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba in ka, sai ka buƙaci sunna in ka iya ka, kai ne komai a larabci to sai ka koma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da ka zo kawai inda shirka da gungun azim abin nan allazi na amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wa zai fassara maka zulm zulmu ka san dai cewa shine cuta ƙara sun ce ka kwari wani ko ka cuce shi to annabi sama gashi da kanshi ya fassara don ka fassara da larabci kawai sai ka wuce za a iya ganewa da larabcin amma hakikanin abin da Allah ta'ala yake nufi ba gane ba so daga sai an koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so daga sunna ita ce shari'atun bil qur'an shi yasa al-imam yahya ibn abi kathir ɗaya daga cikin magabata yake cewa as-sunnatu qadiyatun 'ala al-kitab wa laysa al-kitab biqadin 'ala as-sunnati shi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ma qur'ani hukunci ita ce masa hukunci haka in ka samu aya to ga cikin sunna Allah da sanama ka nemo fassarar ta sai ka samu fassara mai kyau in kuma kai sa'a hatta ai tafsirul qur'ani bil qur'ani yanzu manzo sama ya mana tafsirul qur'ani bil qur'ani ya dauko mana ayat suratul luqmana ya fassara ayat suratul an'am da ita kaga nan mun samu tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bis sunna annabi sama ne ya fassara aya da aya so daga kaji kuna mai nashi in kuma ka samu wannan tafsirin to ka huta ya laita tafsira kana kadalika kulluhu Ina ma dai a ce tafsiri ya zama duka haka lastirahan nashi da mutane sun huta to amma Allah yana son ya jarraba kuma bayan shi yasa ya saukar da ayoyin ƙur'ani kala biyu أقيم متشابهات أقيم محكمات أما محكمات كلهم متشابهات فسق في واسع القرآن أما أخر متشابهات أقول سواء ولم تسمى تبكي تغبعني سوى جنة ولم وتستطعت الله شريط الدم الله ثبت الدم وأحسن منا تديد الله وكمل إلى الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ai duka ana magana ne akan sai ka fahimci akwai al'aqda akwai al'asba ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na kyau abu mai kyau to daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da kuma kaga Allah maɗaukacin ta ya maka mara kyau to sakamakon wani abu da ka aikata ne mara kyau so daga hasana Allah madaukakin sarki yana yin ta ne a matsayin kyauta amma da ka ga a to mutum ya bincika kansa shi ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi inni la a'lamu anni asaitu ala ara zalika fi dabbati yace ni na gane na saba ma Allah yace a dabba ta nake gane a dabba ta sai yanzu wata rana kawai sai take yadda in hauta alamar na saba ma Allah ce kaga muku sai ne ta ganin abubuwa ba ma ba ba ba ba kawai ba ma wani ma kawai zai ce jifa shi aka sai jifa ne waye ne sai ka zai kanka a dutsen yana hannun ka ka kwala ma kanka to tari shine wannan shine tafsirin ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abu mai kyau in ga Allah maka to kyauta ne daga Allah amma ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma in ka ga wata mummuna ta faru da kai to ka bincika kanka cewa wani abu ne ka aikata sai Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya nuna maka ko ce da ake ma kana faruwa da mu da yawa so rayuwa kuma wannan soyayya ce ta Allah wannan shine tafsirin da mafi yawancin malaman tafsiri suka ma wannan aya to da ba ana nufin an raba bane wannan ana nufin sakamako ne mujazati aljaza'u min jinsi al'amal kyautata kowa Allah na mushi kyauta ce me yasa za ka kafarai kowa na jin daɗi daga Allah amma idan mutum ya ga an masa wani abu mara kyau to ya tabbatar da cewa shi ya ara zalika ya yabaci ina ganin wannan jarabawa ina ganin sakamakon sabona har a cikin dabba ta akan dabba ta ina gani sai zama an nuna mu cewa na saba ma Allah madaukakin Allah ya samu ga wa kuma ya samu gyara ina jin na manta wannan majalisin mu na 30 wa rake صلى الله muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in وصحبه أجمعين. ko.